to ba irin wannan nake nema to kai wacce ce ta maka kwanciyar ta a cikin zuciyarka to ai samayya ko idan waje kun soyayya nan <laughs> kunyar da nake ji Allah alquran to ai ba wannan ba to a kai kana jin kunyar ta shi yasa ai kaga take ma diya shi yasa rannan tace kana zare mata idanu kama an daure buri to gurin an shaƙe shi ba ba zalunta aka ba kuma ba Allah ne yi shi ba haka tace ko a'a a je gunta kurin a je gunta mu balbala da surutu Allah Allah mu shiga je mata kana kana kana mutuwar san yawa bala kwatance ne fa wallahi kwatance da duka to ya hakuri don mu je ka tsallakar da ni dama to mu je to ka tsallakar da ni dama ba ni ne Allah ne a'a to kai kai mu je mana to kuma Ali ne wala ban na gudun in haura. To, haura ni na biyo ka. A'a ba. nan gashi bayan ƙagalo salam dan malam da Allah shiga nan gidan ki kira mana ita ce Allah wannan ce eh. wannan talo na gajiya ya gida ya gari ya kokari ya babaki Yara mai gida ban wallahi zuwa muka yi ne ike ba da labarin ki. Ya ba mu gina cika mun kunne. Amma ta cika miki bata sani ba ba kai. Yarinya haka bala ta ta kai nika ko ne sai aka haife ni a gaban injin nika ni da kika ji ne ina ta surutu. Duka abin da nake. Me Ni ne ba kawai nake. Yawa shine shine sai ya same ni dama Allah ne ya ce. neman ciyawa ko eh. ike nan sai ito yi min bai mun ma sallama ba kawai sai ta mini wai da babansa da babansa sun kirawo sun ce tantance in ware in bushe in tace in sanzarin dinki wai shi da sai in sanzarin dinki ya ke kika cancanta kika tace kika feshe ko ko ina yi ke nan aka ce aka ce wai wai sai ce mini wai ke ke ke so kai baka san eh, ka cika mata aure kunni a cikin nan ba ah, kuma mazan aure ne Haji. Ai sa kin ga muka ce ki fito waje ko kada su ce mun shiga cikin gun da maza ba sa shi. Haji mu ma mazan aure ne magana. Oh, to to na ji yanzu waye zai aure. Mu mu ne ai. Mu ka gama Aukai ne shi ne. Ni ma in ki kun haifa ne ku ban ni ma. kuma Kun haifo ɗan ku ban aura. <laughs> Yanzu zan yi shawara eh Allah eh. ya eh, raba mu da shawara kai ka damu nan na ki za ki kike mu dai shawara a'a zan yi tunani zan yi tunani kike mu za ki ta tura tinkin <laughs> ta ta tinkin eh, a'a nan za ta sai ki abin ki nan daman fada abin nan da na wallahi na faɗa a kure in ke kika faɗa a kure ba ka faɗa ba wannan fitowar fitowar ido na kama an shaƙe kumburi ko ita ta gaya ma a bakin wawa ake jin magana ka zama wani ni wawan wani kuma shi ne ta ce wani wani wani ya da kuma shi ne ta kamar na kwarkwata ke ke a a a ban kwazo da kai dan kai ma to dan an zo kai kai yanzu wani kake rashin kunya ni sa ka a a a a a a a a a a a a ba dawo je kina dawo tafi wa da ba mai gina an ba dena sanki kai a a a a an dena sanna ta ba za a kai ba ma wallahi na eh, hankali kuma inda ka ce kana nan sai ma ka cire na fika kuma in ka ce kana san ta wallahi ya fasa abokan taka da ne da kai kuma zan kama ki ne kai da hankali baro da kafafuwa da kai wani irin shashi a kuma haka ake yi saboda ba madan gari to ka dauko da dushe shi ya kawo wannan wallahi Allah ka kawo wannan alquran shawara zan ba me matsala wannan guri guri guri mutishe shi ya ga kamar dangin jama'a barin na zuwa wato biyu da hannun ba ka da mutunci ban sani ba wallahi zan maka rashin mutunci me ba ka gidan nan eh? me ba ka ba ka gidan nan no no no no eh, wallahi Allah ba zai sako Allah dan annabi ki hakuri da abin da zai miki dan Allah ki gafarce ni ki yafe ni to na ki ji yarinya wallahi da kin san abin da zan ga miki alquran zauna lafiya sai kin kawo ruwa wallahi Allah ki zauna ni da ka san ba na son maganan banza ka san maganan arziki ka zo mun zan saurare ka na rashin mutunta da kamar rana wallahi in shiga a rabu sai na san ɗan sanda sun kama ka kawai tushe nake ba a lokacin ba zai bigi sani ba shi wannan goya ya zo yana ta gaya miki wai shi babansa mai kudi ne shi babansa waye waye ƙarya yake yi babansa ko babansa shi ne direban masu kwasa kashi shi ba kwasa kashin ma yake ba bare ya samu abin arziki shi direbansa ne ma sai sun kwashe sannan sannan sai a ɗauke shi ma yake sana'a ba ce wannan to duk da dai sana'a ta ai su masu kwasa su suke sana'a shi ne yake tukawa ɗan renin hankali ma baban da su ba samu kuɗi ni na ruwa na ni dai ni dai ni dai babana ma abin da ya kawo ka ni dai daman love ne ya kawo ni love love ne ka ni yarin ya alƙur'an ki sani ba ma ka <laughs> Allah kina ji ko bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir ko komai zaka ka ambata Allah ya kinka ba zai bata bane ai dai ko to shikenan kin ga yanda dai ana ta babban gafastoci wai lokacin siyasa ya zo ko eh. ni ma zo na ke ban tsaya takara takaran me karago hukumar lau Allah <laughs> kuma ba ki zari ba gaskiya Allah zai zama dan majalisar dokokin doka duk wani makiyinki da kasa a cikin jam'iyya ta mai alamar lau kuma don inganta wutar lantarki mai alamar launin lob da haɓaka ilimin kimiyya da fasaha sanin menene lob da ba mata jari don inganta kuli-kuli da dawa gurasa mai alamar launin lob yi mana da gina magudanin ruwa don haɓaka kogin ƙoramar masoya lob da samar da magani a asibitoci kyauta fa mai alamar launin vitamin law Allah ina zan ki kamar one alam kamar two alam kamar three alam kamar four alam kamar five alive wallahi tallahi yi mana alkur'an wallahi yi ne na ce to bari zo da ne da ne wallahi ga miki je zallan da muka tafi ko ba sai na je da kwanta ba ba sai masifa sanki ba a'a sai bacci sai mafarkin bala'in sanki a'a sai na tashi zan je fitari sai ke raba sai na ce ina da tawa ina ina da gari iwaye sai ka ta'in masifa jarabai tashin hankalin san shi ne na ce wallahi sai na zo sai da zan ya girma ma wallahi to yanzu so nawa kuke so na so nawa eh so malala gashi yawa da mutan wannan budurwan ma tinkiya ko eh. yawa yarinya kyauta zan miki katuwa Allah a karkashin gadon baba ta a kan gudu na sato kina ji an koma da ne mata zani mai yabanci take tana yanzu wannan na dan koma ta wannan ki ɗau naira hudu au ki ɗau wanda laki ban naira hudu in kuma za ki riƙe. kin kwana biyar kenan duk zan da na zo ba sai an bi ni bashi ba <laughs> gaskiya ne hmm. yanzu ka so ne nake so da kana sukuna kai kike faɗa mugun so ma da so kai wani a yan da hankali Allah ya da mara kunya ce ba ina son ka kai oh. yanzu ka san me kake so me so ina ka da wani da tura nan ko a tv ni ma ina ganin talabijin ba har kuma yanzu ka shaka sai sai haka Allah wallahi ana ne ba ana kallon tv Allah ana kallon tv ana bada kusha kusha hey hey hey ba ka san me yake so da kai ba na san eh Allah ya ne ma ki zana abu a fureshin dan Allah ki daina mun wasa dan Allah dan Allah mu ne kin wala dan Allah ki bari Allah ba na son ka ka ce Allah wala Allah ta ce Allah daga ne nake

amma ka gani Kai, kai, kai! Ba ka da hankali ko? Ni wallahi! Ni ne ya kafiyo da har gida! bar gidan wallahi ke na sai na je asibiti wallahi ya fiye shi yali wallahi gaba Allah amma nan da wallahi za ka fito ne kuma sai na kama ka wallahi ɗan nan wallahi ka cuce ni cizo an yi haƙorin ka ba haɗa aka yi akan digar jirgi ba na rasa inda ta je ta jajibo wannan kuma wallahi zan yi magani ki wallahi sai ne magani ki in ban da rashin mutunci kina da ke yanzu ba a wannan dashen a kai kai kai kai mota to ba ku samu mutane sun dauko shi ba ne yanzu na yanzu tuwa ne ne ni ma fa da kyan na jawo ba ga yanzu ke ka samu wayannan da ta ko ba gida ka je ka ce dan Allah a je a taimaka a ba su ka ba suka kuma ni kuma ta rike ni ba suka kashe kuma baban ka kai kuma ba ka kokarin taimakon musulunci ba ko tashi ke kani kuma ba za in shiga makota in gaya musu to zo ki fara fita zo ki fara fita. Kamar da nake yau ka na da sarauta Ubangiji ba ka fita ba. la ilaha illallah wallahi sallallahu alaihi wasallam

amma ka yi haƙuri ka yi sannu sannu ma'aikin Allah ya ce a ta'anni min Allah wal ajlatu min shi Allahu akbar sannu sannu daga Allah yake gaggawa kuma aikin shi dan ci abun haushi yanzu yan zaman makokin nan yan menene sai a ta siyo abinci a siyo waye haƙuri har a yi uku kakka damu to daman in ma da mai irin wannan halin ya daina haramun ne bayan mutum ya mutu a ɗebi kudin sa a dafa girki ya saba wa Allah da annabi ah, me wannan halin ma yana ta yana bidala anta minal battal ba gome a hakuri to shi ke ta mu je kuma mu ci gaba da lissafi duk da yadda muka san yayi a gida eh a lissafo ai wannan haƙƙi ne da yana ta akan da haƙƙin Allah wallahi da tun a makabartar ana gama zuba ƙasa na so dan jari ga kan ma maganar gado na ce eh, a gado ke kan tara kai na kallo eh gaskiya ne gaskiya ne to ga lafiya Allah ya sa eh to ga lafiya kuma da cewa abin nan mu je za mu magana kuma sai ka kawo mu nan abinda ya sa ba ka ce magana ce ta asiriya da fa ba kisa na kaga na kaga dan shaka ji ya biyar na siya alƙur'an naira biyar ni tun da nake janjanin sa dan nan dan wallahi ka fa kashe talla ka ji da ka baka ka buka kawai sai ka sai ka kashe ne naira biyar na siya ni duk ba nan ne ya dame ni ba ka gane kaga dai gobe za a yi za a yi sadaka tara to gobe za a yi sadaka uku ta babanmu yanzu nan ya shine ya yi iguro ya zo ya ce wai lalle yanzu a zo a raba gadon babanmu shi yasa ni duk abin ya eh, mutumi na gaskiya ka ce masu kuɗi ne mu wallahi alkur'an araba gaskiya ka ce dan Allah za ka bani naira goma na san baban ko kuma in an yi gidan mu siyar gaskiya ka taɓa wallahi kai na zo kuma kai shawara me ka gani na bari a raba din ko ko kada na bari kaji mahaukaci kaji wawa kaji tasono kaji kwaki kaji albasa ya kuwa to me ka ji man gada ka ka wallahi Allah kwaki ne ma kai ba za a raba ba da to ya zai yi kawai daga mutuwar mutum sai a raba mai muka rasa ci da sha da sutura duk muna da shi mu a makarantar mu an ce dai mutum haka mutum ai sauri a harada a raba gadan a raba kayansa kawai sai a bar shi kawai me za a bari ba ya riga ya mutu ba a duka alkur'an mu je mu ci daman aka bayar ko aka ba kuɗi mu je mu je gurin mai tsire inda ka san ni da kai aka yi mana kaciya tunda tun muna yara ko to kuma sai gurin mai tsire sai na sa kuɗin a gaba ne ta ci kenan to me ga aure a bani me wani aure ka ji yarinyar ba a sai mata a tamfa kamar guda uku a kulle a leda ba komai ai dan hakuri ne he mu ce kai maraya ne ya ka lebe <laughs> Allah amma fa gaskiya da na ji daɗi ni dai duk da yaya ya ban haushi dai da ya ce araba amma dai za dai mu za mu gani na araba kenan haɗa yanzu sai sai na zo dama ina karɓa mm. dama sai na so sa uku sa uku zan sa ni gwanda ma da Allah ya haɗa ni kai ne abokina babanka iriga baba babana mutuwa Allah kai babanka ya iya wallahi da iriga baba babana mutuwa shike da za mu ci daɗi ka ji shirme ba a munna abu uku dan ka ji da me yawa da mutuwa eh. da talauci da hauka ba a munnan su ni dole in munna tunda dai kawai yanzu za mu ci daɗi ya za mu ci daɗi ba zan munna ba da ai wallahi kwanda baban ka da irga baba na mutu na mutu dadi Dauke, a aikin gama ya gama to buriya cika a ah, buriya cika eh, buriya cika to yanzu daga gurin liman nake to an kai shi na je ne masa maganar gado to na masa maganar gado ya ce in bari sai gobe maganar gado yayi eh za a raba gado saboda haka ka samu a gurin to sai in baka kasa da daman kaso na mm. me ka so na eh, sai in baka a gurin ma zan baka yawa to shike ana bani na zan eh, baka yawa baka naka yawa to shikenan eh ana baka eh. da Allah ka ka ka ka ya fito mun da ka sallame eh zan sallame na ji dadi a gurin da ka ana bani na zan baka to nan. to ni bari in huce gida daman kai na na barin zuwa ga ma eh na ji daɗi eh, ni ma barin je gida to shikenan barin je ta dan eh, ka je dali a gaggauta dali kasafin nan ai mai sauƙi ne yadda ma'aikin Allah ya ce za a raba kayan nan ita mahaifiyarsu a bata ɗaya saura bakwai kaga uku da rabi rabi kenan a rabon gado kuma ba a san rabi sai a rushe a dake ta a kai ta goma sha shida a ba mahaifiyarsu biyu su yaran nan kowa a ba shi bakwai Allah ya taimake ka abin da ya kama ki nan za a yi sai mu tayi mu je komi a aiki yanzu nan mun faɗa ne sai a je abu ka dukiya a yi mata kenan shi wannan bawan Allah in aka yaka zai gaji gida uku ko? eh zai gaji uku abin da ah, ba kasuwa ne ai shi namiji ne ina roƙon ina da magana ran to me magana akwai wani lokaci ranka ina jinka wasan shi sha'ani na rayuwa eh. ka ga yanzu gaba ɗaya gari surutu ake ne eh, ni ga na mai kuɗi man haɗe kai na ce to dama to sai na tsaya ne nazari shi abokin da mu ai inda yake guza ne alahayi alim kulle yawman in za ga mai kuɗi za ka ga ba shi da abokin mu'amala sai mai mulki ai wato ari baba na'am shi yasa kake ga mutane ba sa samun ci gaba eh wannan gaskiya ne sa ido ba yanzu mu da ku idan ba mu haɗa kai ba ya za a ƙasa ta zauna lafiya ba za ta mu ne da talakawa a ƙasa ku kuma ku kuke da abin duniya wanda kuke kewayawa duniya kuke sanin yadda rayuwa take ciki gaskiya ne to kuma har a zo a rika kar ma ka sake sa wannan abun a ranka kyale su ba fatan ina karami nake neman kuɗi na tara dukiyar nan bala adadin saboda tsaba kuɗi ba buhun kuɗi ya faɗo min ya na ka sani to da ka kar ma ka kai ya kana ya ya kake ta kuka kuka me kake eh daga ina gida eh gida eh waye babanka Gida. Gida sai ka ce dodon kotu da amma magana sai ka ce gida? Gida. Wace ce babarka? Gida. A? Dan wace unguwa ne kai? Gida. To, to yaro dai bata yi. Yaro ya bata. To abin da za a yi kai, ka daina kuka. Ai faduwa ta zo daidai da zama. Wannan gaskiya. In ma an tsinto ka ni za a kawa. Haka yake. Zan sa a yi shela. Zan tafi da shi gida. In sa a yi shela in Allah ya sa an sami iyayen wannan yaro a ba su eh. kayansu. ranka kai daɗe wani hanzari ba gudu ba tun da shi wannan yaro ɗan tsuntuwa ne me zai hana ne in rike shi a kuna ka ja bakin ka kai shiru in haɗa shi da ɗan shashashe shashashen yaron waje na in haɗa biyu kenan su tashi na komai dinga masa iri ɗaya kana nufin kan gaya eh, kowa kar ka gaya kowa ja bakin ka kai shiru za ku je gida a sa shi a makaranta kuma yaran dole basira ai kan zaka gani kamar murhu ka je da shi ba ba ba ci gaba da zancen yalla bai to Allah ka ja bakin ka ka tambayi sunan shi bai sani ba eh. kawai kaman bayani eh, ba ma sa masa suna in dai ni ne ne an samu an samu zauna nan zauna nan nan yawa na kuma ku kuma samu wani yaron da ana kai ma da ana dawo kusa dawo haka idan yayi aboki zauna mana ya kika gansu juya mun haka mana yawa zauna kai kuma a ina ka shi dan a ma amma ki ja bakin ki ce shi zai tashi a matsayin dana shi wannan shi ne ɗanmu na cikin mabandaro to shi kuma wannan ibro na samar tsintarsinai tsintarsinai muna zaunan ni da mai gari sai na dinga jin kururuwa sai na dinga jin kuka nan da nan sai ga yaro ya kullu muka jawo shi muka rike shi eh. tambaya duniya ma sai ya ce gida ya sunan ka gida ina za ka gida daga ina kake gida waye baban ka gida waye baba ka gida sai na ce to wannan yaro bari an addu'a ɗauko shi na je na tafiya gida shi ko dodon koɗi ne ya haife shi saboda haka na tsinto yaron nan dai a gaban mai gari na taho da shi abin nake so da ke uwar gida mm. ta haɗe bandaro da shi wannan yaro mm. ta zama uwa ɗaya uba ɗaya karki nuna bambanci shi wannan yaro daga yau na rada ma suna sunanka ibro fada maji Ibro. ya sunanka kai kuma daga yau kaga wannan kar ka kuskura ka ce mai iburu kai ka ce mai yaya iburu wanka ne iburu faɗi maji ya iburu sai ka ce na'am na'am ka ji ko ku tashi ku je gida ku shiga ɗaki ku shiga ɗaki yanzu dai amma malam shi ne garin da ya sani ko ba gaskiya ba ai da ya dan Allah dan Allah buwar gida ke ja bakin ki ki shigo Allah da ba na san terere ba na san tona tona ki ja bakin ki Allah da ba abin da zai faru yawwa ba na dan a zo a ce wannan a ce wannan a gane dan na tsinta sama kai to bakin kike shiru kin ga shekara da shekaru shekara nawa muna tare amma ba a samu haihuwar ba a ne ko a je ana ta surutu ana ci a juya ce ke sai gashi Allah ya ba mu bandar yanzu malam dai in juya ce in ma me dai ba gashi nan ba kuma wallahi bara an gaya maka malam indai zaka daga kawai ta mutane ba za ka tsina na mutum kan wannan gaskiya ne kawai kai amfani da zuciyarka ra'ayinka shine eh, ra'ayi ba eh, ra'ayin wani ba kai eh, ka tuno lokacin da matasan nan wajen shekara ashirin ba haihuwa a duk wata uku wata hudu za ta buduro ta kwanta kaji. a malam kuma me irin wannan kuma ga yara amma irin wannan to to ai sun shiga daki shi kenan yanzu ka sako takalminka ko takalmin ku iri daya ɗan biyu kenan yawwa zo nan kai ma kuna ji ko kalle ni mana kana jin nai maka magana ka ga irin wannan ka ji ka ji ka faso bakin ka dan Allah dan annaba a daina wasan banzan nan ba dai kun daina ba ko ba ku daina ba yawwa to Allah sarki Allah ya ubangiji ya bani iko rike ku da amana da zuciya ɗaya ba tare da nuna wani bambanci ba Allah ya huce mana gaba tashi ku je ku yi sallah lokacin sallah yayi ka alola ban ce kuma ai hayaniya a nan gurin ba a'a iko sai rabba Allah ya mana jagora ani ma can shi jin nan ai kai ka tuna ko ba haka bane dan a gaban ka ran kai magana ta ruwa ya sha'afa ne ba wannan magana kamar ba ma ga to ai shi ga su duka a ah, shi ibro bai da komai ma ba kai haka ne kawai sai ka da Allah ba ka da komai ma ya maganar ka sona Allah hmm? ya kace ya maganar da muka da wani kaso wani kaso kuma kai salama ta to kai yaushe ranka ya dade na'am ina da tambaya me tambayar me hukuncin mutumin da yake son kai ni da in da wannan manokar ka na tsama na alheri saurara mana ma gaje ba na ina ba ba ba ba na ina ba ba ina ba ba na shi ma gaje wallahi ya ba Ya sa aka kashe alhaji ha ila ila. wai kasa. kin ba ni da kaso sai na faga wala ba za ka dada mu dan ga da ba ka talla ne irin wannan ba dai suna garin ba suna ne ba dai suna garin ba ai wannan mu alhamdulillah bayar Allah ya ku Allah ya kai ku tashi ku je yanzu za mu zo abin ba iya bane sauki eh ma dawo ba kuma ya sauki kuma ga da ai tashi za ka wannan ai wannan abin ya zama ne